الله لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بدأ تفسير منوتة رمضان شكرا جبو إلى تاريخ 37 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2016 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha biyu kuma a majalisin da ya gabata mun tsaya karshen suratul laili ya kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul duha suratul duha sura ce makkiya ma'ana ubangiji ta ala ya saukar da ita sun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana garin Makka bai kaura ya koma Madina ba sannan tana da ayoyi goma sha ɗaya abinda take karantarwa shine bayani a kan irin ni'imomin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan duniya da kuma lahira domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gode masa sai Allah ta'ala ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim wa duha bismillahir rahmanir rahim wa duha wal layli idha saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa buha? Allah ta'ala ya ce na rantse da lokacin walaha wato shine farkon yini idan rana ta fito kafin ta daga sosai shi ake cewa wadun na nahar ko na har, abda an tarfafi a shan. wato shi dai yini har sai ya bayyana rana ta fito ta ɗan daga kafin ta tafi can sama wannan shi ne ake ce masa wato lokacin walaha. to Allah ta'ala ya rantse da wannan lokacin saboda muhimmancinsa wasu malamai suka ce ana nufin duka mayi ne gaba ɗayansa ne don Allah ta'ala ya kan faɗi abduhatin kuma yana nufin yini gaba ɗaya wato daga fitowar rana zuwa faɗuwa wannan kamar yadda zuwa cikin suratul araf ubangiji ta ala ce a fa'amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun yanzu mutanen alkariya sun amince ne azabar mu ta zo musu a tajistire alhalin suna bacci yanzu mutanen alkariyu sun amince azabar mu ta zo musu da rana suna wasa ko kaga da rana ake musu saboda haka Allah ta'ala ya rantse da wannan zamanin wato na yini ko farkonsa ko kuma gabaɗayansa sannan Allah ta'ala ce wallai iza ya iza saja wallaili Allah ta'ala ya ranke da dare idza ja idan yayi duhu ya nufi wato sun fassara shi idza shadda zalamu shine ma'anan saja wato idan duhun sa yayi tsanani wasu ce idza kana in ya nufi sai ya dauka duka biyu Allah ta'ala yana rantsuwa da dare idan ya yi duhu kuma ya nisu in ya nisu shi ne lokacin da kafa ta ɗauke kamar daga karfe ɗaya zuwa abin da ya kai asuba to Allah ta'ala yana rantsewa da wannan da wa'annan lokuta guda biyu saboda ainihin mahimmancin su daidai lokacin da bawa zai huta ne ya samu nutsuwa ko da ibada zai tashi cikin dare za ta ga ibadan kalanta daban ne a cikin nutsuwa da farin ciki da walwala shi kuma ne lokacin da za a fita a je a nemi wato abinci kenan harkoki na rayuwar duniya kowanne yana da muhimmanci a babinsa shi yasa Allah ta'ala ya rantsa da su biyun gaba ɗaya sannan sai ce ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijin ka bai share ka ba shine ma'anan bai barka ba wa ma qala kuma bai ki ka ba wato Allah ta'ala bai ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bai rabu da shi ya dare shi ba shine ma'anan ma wadda aka Allah bai kyale ka ba tun da ya zaɓe ka ya fifita kai mai da kai annabin Allah yana tare da kai bai rabu da kai ba sannan kuma wa ma kala bai ƙi ka ba Allah ta'ala tun da ya soka to har yanzu ma yana son ka kala shi ne ma'anan afgaba, wato ma'kudun min al wato shine ki wani yace balautu nasa karnan ba'da karnin wa lam ara ghayra kattali wa qali wato na jarraba mutane karni ba, karni ba wanda na gani sai gari da mai kiyayya shine alkali wato mai ki kenan to ubangiji ta'ala bai ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma wato bai share shi wannan raddi ne wato aka yi wa kafirai in ba haka ba za ka yi mamakin to me ya kawo kuma cewa a ce ubangiji ta'ala bai ki manzon Allah ba ko kuma a ce maza ubangiji ta'ala bai share manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda kafirai da suka faɗi wannan maganan sai ya sa ubangiji ta'ala ya ba su amsa ya musu raddi wato suka ce ai Allah subhanahu wataala ya kaurace wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam", yanzu babu ruwan sa da shi wato ya share shi shi sati biyu ma bai saukar masa da wahayi ba ko kuma gashi yanzu ma bai da lafiya ma yana fama da rashin lafiya idan mutum ka ne ai yana tafi ne ga ta ina za ka dan samu matsala ya samu abun fada idan baka da lafiya ya samu abin da zai ce ka samu matsala ta rayuwa ko yane ne sai ya samu abin da zai faɗa, in kana da wani buri baka cin masa ba nan ma ya samu abin da zai faɗa. hadisi ya tabbata cikin sai wal bukhari daga al aqwa bin qais yace ya ji dundu yana cewa ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa an yakum laylatan aw laylatayn fa atatim ra'atu fa qala ya muhammad ما أرى شيطانك إلا تركك فأنزل الله عز وجل وقتها والليل إذا سكت wato jundub ya mazala ta sama ya yi rashin lafiya kwana ɗaya ko kwana biyu bai tashi ba sai wata mata ta zo ta same shi ta take cewa ya muhammad ya kai muhammadu ma ara ka illa tarakaka ni na ganin shaitanin ka nan yanzu ya share ka yana nufin wai ubangiji subhanahu wa ta'ala don ba sai Allah ta'ala shine mai masa wahayi ba sai kawai suna cewa ni na ganin shaiɗanin ka nan yanzu kan ya share ka ba a shiga cikin damuwa baka da lafiya a wasu ruwayoyin ya zo cewa ummu jamil matar abu lahab ita ne ta zo ta faɗi wannan magana to shi Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyin yana yi mata raddi ya rantse da yini ya rantse da dare yace ma wata aka rabbuka wa ma qala wato Allah ta'ala bai share ka ba bai kyale ka ba sannan bai ƙi ka ba ko da daddare ko da yini wato ko cikin yini ko cikin dare Allah ta'ala yana tare da kai a wata riwa a cikin sayi muslim jundub yace a jibrilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam فقال المشركون ودئ محمد فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك Wato قلى وتكافرين مشركين سكت أي an share من allah sallallahu alaihi wa sallam. nan kuma saboda sati biyu wahayi bai sauka masa ba ba su ji wani sabon karatu ba sai suka ce ai an share manzon Allah ta alaihi wasallam to shine Allah ta'ala sai saukar da wa'annan ayoyi ya rantsa da yayi da dare ya ce wallahi bai share manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko da dare ko da rana yana tare da ainihin wato bawansa annabinsa cikamakin annabawa to da haka wannan ayan wayannan ayoyin saukansu raddi ne ga wa'annan kafirai wanda yake tabbatar da cewa Allah ta'ala yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana jin abin da suke faɗa kuma yana tona musu asiri da ayoyin alqur'ani to ubangiji ta'ala ya ce walal akhiratu khairul laka min al-ula walal akhiratu lalle tabbas lahira khairul laka shi yafi maka alkhairi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ula daga rayuwa ta farko ita ce rayuwar duniya wato rayuwar lahira ta biye masa akan rayuwar duniya ai duk wani mutumin kirki wa Allah to rayuwar nahira ta fi masa rayuwar duniya ke sa ubangiji ta ala yake cewa ma inda Allah ya khairu lil abrar wato kyakkyawan sakamako da Allah ta'ala ya tanada wa bayansa a lahira to shi ya fi alkhairi ga waɗanda suke mutane kirki bayan Allah na gari akan rayuwarsu wato ta duniya sa dukkan abin da duk wata ni'ima da kake ciki a nan duniya wata sarauta ne ko ni'ima ce ta arziki ko ta ilimi ko ta alkurma to idan baka je lahira in ka shiga aljanna za ka ga a sai zaka wahala kawai kake sha saboda rashin sanin daɗin lahiran ne ke za ka ke ganin a yanzu kana cikin ni'ima kamar yadda bahaushe ke cewa rashin sanin daɗi ma daɗi ne ne ne wannan ma'anar za ka ga wani yana shan wahala a ƙauye ko a can inda yake rayuwa amma yana murna ana ganin sa shi ma mai jin daɗi ne mawadaci ne to saboda ba a san daɗin ba ne shi yasa ake gani yana jin daɗi ko shi kansa ya dinga jin kansa cewa shi mai jin daɗi ne saboda bai san daɗin ba amma da zai shigo manya-manyan garuruwa birane ga yadda masu kuɗi suke rayuwa ko kuma ya tafi wasu ƙasashen ya ga yadda ake jin daɗi to sai ya ga sai shiga cikin wahala ya amma kuma rashin sanin daɗi daɗi ne a wurin sa domin shi yana ɗan walwala wasu yana ganin yana jin daɗi inda kan wancan daɗin zai rena daɗin da yake ciki to haka nan rayuwa ta duniya take idan kana kana dan jin daɗi dan kadan kamar da Allah ta'ala ya ta kwatantawa mata'un kali dan jin daɗi ɗan kaɗan sai ka kana cikin walwala saboda me baka san jin daɗin lahira ba baka je ka tantana shi ba to wannan zai kwantar maka da hankali amma da kowanne a cikin mu an kai shi aljanna sai aka fitar da shi bayan ya fara jin niman aljanna aka fito da shi duniya to da korafi kawai ya ishi ya na mutane jin daɗin rayuwa damuwa kawai da ina cikin aljanna rayuwa ta jin dadi yanzu mutum ya zo duniya ga zafi ga sanyi ga matsaloli na talauci na rashin wuta na rashin tsaro wato korafi da za a yi sai kawai sai ka gaba ɗaya shine abun bira a wurin jama'a amma tun da ba a shiga aljannan ba ai ba ɗan na daɗin ka ba tukunna saboda haka ko ɗan daɗi ɗan nan a nan duniya zai dan maka tasiri ya sa ka wato kwanciyar hankali ka ji hankali ka ya kwanta to amma kuma rayuwar lahira ko shakka babu idan ta yi daɗi ba za a kwatanta da jin daɗi wato ainihin duniya ba yasa anan ubangiji ta'ala take rarrakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce masa wato lahira ta fi maka duniya duk abin da zaka samu a duniyan nan to ni'imar ba ta kai ta lahira ba hadisi ya tabbata a cikin wato ainihin bukhari da muslim ko kuma cikin bukhari da hadisin abu sa'id al-khudri yace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana kutuba sai yace inna allaha khayyara abda bayna duniya wa bayna ma indahu faqtara ma inda akwai wani bawa Allah ya bashi zabi wato tsakanin ya dawwama a duniya har zuwa karshen da a karshe shiga aljanna ko kuma a yanzu a dauki ransa ya je ya samu nimar da ubangiji subhanahu wataala ya tanada masa sai ya zabi a dauki ransa a kai shi lahira tun daga yanzu ya bar duniya ya je ya tattani ubangiji subhanahu wataala wannan kuma shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi zabi ya dawoma a duniyar nan har zuwa ta tashi kamar yadda shaitan ya nema aka ba shi daman haka to shi mazala ta kuma shi ma in yana so za a ba shi dama ya dawoma a duniyar ne zama yana rayuwa kowa ya mutu ya barki sai duniya ta zo ta ji sai a ɗauki ransa sai in ke aljanna amma duniya saboda ba komai ne, ba ta da wani kima an kwatanta ta da rayuwa ta lahira wanda Allah ta'ala ya azurta ta aljanna sai manzala ta kuma ce shi ka dauke shi kawai ya tafi ya tafi ainihin lahira kawai gare ya ya fara jin ni'imomi na ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin kabarin kafin ya shiga aljanna wannan lokacin da wato manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin yawancin sahabbai wasu gane ne ake nuni ba don cewa in Allah ya bawa wani bawansa sa zaɓi ko ya dawwama a duniya ko kuma a ɗauki ransa ya tafi lahira sai ya zaɓi ya tafi lahira a kan zaman duniya ne to sai suke tsammanin wani mutum daban ne mazala ta kuma yake ba da labarinsa sai malamin su shehin sun gaba ɗaya shine ya fahimci hadisi shine sai na abubakar sai ya ce sai fashe da kuka kawai bai yi magana ba sai fashe da kuka ya kama kuka abu zai rikudu ya ce sai na dinga faɗa a rina na ce wannan tsohon kuma kukan da yake Allah ana bayanin wani mutum an ba shi zaɓi ko a ko a bashi a duniya ko a ɗauke ransa yana ta kuka wannan dattijan kukan ne yake yi sai daga baya gane a sai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ake nufi da wannan bawan da aka ba wannan zabi sai ya ce wa kana abubakar a'lamana abubakar ya fi mutum bai dama ilimi shi ne fahimta ba wai ka tara ki ka tara ka tara ba sai ka ilmu bi kasratil riwaya inna ma ilmu nuru yata'allaqu bi dhafil qalb ba yawan tara karatu shi ne ilimi ba fahimta ita ce karatu Allah ya saba baka wani haske a zuciyarka na fahimta wannan shi ake cewa ne wala kwana jan ayoyi da jan hadisi in baka fahimce su ba wannan sunan ka kira'a ba ilimin sunan ka to sai na Abubakar yana Allah ta'ala ba shi fahimta irin wannan shi sai ya gano a sai manzon Allah ne mai barin duniya shike nan sai fashe da kuka kamar lokacin da aka saukar da alyoma a kamar lakum dinakum wato yau an cika muku addinin ku sai na bakar ya kama kuka ana ta mamakin ta tun da aka ce an cika addini ai manzo Allah ta ya gama aikin ta kenan yanzu ka sai zai tafi lahira ya riga ya gama isar da sako dama ya zo ya isar da addini ne to addini ya cika to kaga shi yake da basira wato gano irin waɗannan abubuwa lokacin da mazala ta kama ya rasu na ma ya akwai sun shiga rubu an shiga takin hankali da na umar ta ya rike ce duk wanda ya ce manzon Allah ya rasu ta sare wuyansa ya ce gana da Allah ne a azumi dina kamar yadda ne Musa ya gana da Allah duk an kike ne an kasa fahimta ga ayoyin alqur'ani barkat da suke nuna manzon Allah zai rasu babu wanda ya tuna da wannan aya sai sai na aure. shi yana zuwa yana kauye ta wajen wata matarsa yana da gida biyu ne da ya dawo aka ce ya mutane sun taru sai wuce kawai kan gawar manzon Allah ta sama ya dai samu ya rasu ya sumbace shi amma mutuwar da ubangiji ta'ala ya kaddara maka za ta yi ka riga ka rasu Allah bai rubuta maka rasuwa guda biyu ba shikenan sai ya taho sai ya zo ya samu mutane yana son su nutsu ya musu bayani ina du'a ruhi anan ganin da sayyidina Umar daga ba sai koma gefe ka muqaddima inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا har zuwa karshe shi ne sai aka dawo kuma wajen wato sai na Abubakar إذا قلناه في إقامة ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم ومن ينقلب على فان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وحيد بالله الشاكرين وحيد بالله الشاكرين بني سبحانه وتعالى يتي في أبونا سيدنا أبو بكر يتي duk wanda ya kasance yana bautawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai sani annabi Muhammad ya rasu duk kuma wanda yake bautawa Allah shi kadai to ya sani kuma Allah ta'ala rayiye ne baya rasuwa sai kama karanta wannan ayan wanda ta sauka a lokacin yaƙin Udu lokacin da aka yi ta yaɗa cewa manzon Allah ta sama ya rasu ya yi shahada an kashe shi ai kafure sun kashe shi Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan wayanda suke ganin barafi addini mazan manzon Allah ya rasu to shine Allah yake musu bayani wa ma Muhammadu illa rasulun kasara min qabli rusul annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne kuma manzonni sun zo sun wuce kafin da kuma sun rasu afadin ma da auku idan qadattum ala aqabikum yanzu idan ya rasu ko kuma aka kace shi za ku jiya akan dugadugan ku ne ba za ku yi imani ba wa man yanqadib ala aqibihi falan yaqura la ashiya duk wanda ya juya yake addini saboda magana ta sama ya rasu to bai cutar da kowa ba kansa ya cuta Allah kuma zai saka wa waɗanda suka rubuta wannan addini to lokacin da sai na Abubakar ya wannan bayani ya karanta wannan ayan kowa a wajen sai ya kama karanta ayan kawai za su manta da ita gaba daya kowa sai kawo ma Muhammadu illa rasulun karkara min kawai rusul ba zuwa karshe sai na Umar yace wallahi ban san lokacin da na a kan kafafuwa na ba da Abubakar ya karanta ayan sai na ji kamar a lokacin ayan ta sauka to kaga ba kana Abubakar a alama na sai na Abubakar ya fi su ilimi shi yasa ya iya tina irin waɗannan dalilan fa inna wa inna fa fa inna tamayyitun wa innahum mayyitun ba suna cewa manzon Allah sai kuma kowa sai rasu duk sun manta da wannan ayoyin sai na Abubakar ya tina da waɗannan ayoyin da ya ta kawo su wannan sai sai na Abubakar ya fi su ilimi to manzon Allah ta sama da ya bada ya wannan labarin akan kansa ne amma irin su sai na ne suka fahimci wato ainihin hadisin inda ya wannan maka ilimi a ne mai wahala ba wai ba duk wanda yake ja yana fasawa ko yake karanta yana wato sharhi ya fahimci ilimi ba wato sai in ka fahimce cikin fahimta na hakika kamar yadda magabata suka fahimta to shine ka ya tabbata ka fahimci ilimin ka amma in ba haka ba da yawa suna ja su fassara su karanta hadisi su yi sharhin sa amma ba hadisi bane akan kuskure suke domin mu dauko fahimtar daga inda ake dauko ta ba shine littattafan wato magabata sai na Abubakar yayi wannan kukan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ya Abubakar la tabki yace Abubakar kar kai kuka inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abubakar ko Abubakar wato manzon Allah ya ce kar kai kuka Abubakar wanda yafi kowa kyautata mini a abokantakan da nayi da shi kuma yafi kowa kyautata mini a dukiyarsa Abubakar ne sai ka fi kowa ta kula da ni sai ka fi kowa wato nuna mini kauna kai ka fi kowa ba da dukiyarka fi sabilillah saboda hidima wa addini da hidima saboda haka sai na Abubakar kana da matsayi a wuri na kar yi kuka domin na tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kuntu muttaqidan qalilan da tafassu Abu Bakr qalila da zan riki wani bada'i wato in so shi so na kololuwa wanda babu irinta da na rike Abubakar ya zama haka sai dai Allah ya mini irin wannan soyayyan ba dama kuma in ba wani irin wannan soyayya amma dai Abubakar yana da matsayi a wurina yace sujju kullu babin fil masjidi illa baba Abubakar kowace kofa ku rufe ta a cikin masallaci wanda take kai mutum masallaci daga gidansa kowa a rufe masa kofar da take kai shi masallaci daga cikin gidansa ya zo ya inda ake bi kofar masallaci sai kofar abubakar kawai ce ku bar masa ita daga gidansa kawai ya kulle cikin masallaci na saboda matsayin sai gina abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ba shi darajojin da duniya ba za ta kore masa ido ba saboda haka shine ashadun nas wanda yake kowa gudun duniya ba wani mai gudun duniya irin mazan Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai sa ke yawan maimaita Allahumma la aisha illa aishul akhirah fasijil asari wal muhajir Allah babu rayuwa sai rayuwar lahira da gafarta sahabban Makka da na Madina gaba daya Abdullahi bin Mas'ud yake wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwanta akan taburma har sai masa shaki shaki ba tare da shimfiɗa ba akan taburma bayan da irin taburman kafan sai abdullahi bin mas'ud yayin da manzala kuma ya kwanta wannan ya farka ya ga cewa akwai shafi shafi ga wani kasa kasa sai zai na karkade masa yana karkade masa sai abdullahi bin mas'ud ya ce ya rasulullahi ala atantana hatta nafsuta laka ala al-hafiri shay'a da ka sanar da mu sai mu zo maka shimfiɗa akan taburman nan ka dan samu ɗanɗano ko kurko ko wani mayafi ka kwanta a kansa sai manzon Allah ta kuma ya ce mali wani duniya wa ma ana wani duniya yace ni ko ina ni ina duniya me ya damu duniya da ni Allah ya nuna cewa wannan ba ba ne kwata kwata yace inna ma masali wa masalat duniya karatibin zallata ta shajaratin sun mara a wata raka. yace misali na da misalin duniya kamar mutumin da matafiyi ne rana ta yi rana sai dan sai a gindin wata bishiya ya huta sannan da yamma sai ya kama hanya sai ya tafi ya bar wannan bishiya to shine duniya duniyar ita ce bishiya sai dan huta kawai sai kama hanya ya gaba ya tafi wato ainihin ya tafi lahira wata sai na Umar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwanta akan kasa gayarta manzo Allah ya kwanta akan sai ai bacci ya zo ya samu matsala kuma akan kasa gayarta manzo Allah ya tashi duk jikinsa da ya shi a sai kama kuka kawai sai yawan zala ya tambaye shi umar me yasa kake kuka ya rasulullahi ga can sarakunan duniya suna bacci akan alhariri tufafi mai lauci sai kuma kana ainihin kwanciya a ƙasa akan gayan ƙasa in can su imani da Allah ba kafurai ne amma akan alhariri suke kwanciya ya rasulullahi sai kuma kana kwanciya akan ƙasa ma'ana shine shugaban duniya ba gaba ɗayan ta sai manzala ta ma ya ce aba umar ala tarda an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah ba za ka yadda a ba su duniya ba kuma a ba mu lahira kuma muna da rayuwar da kace wannan ita muke jira to duniya ba ta tsole wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ido ba kamar yadda Allah ta'ala ya kaya masa wa al-akhiratu khairun laka min al tabbas lahira ta fi maka alkhairi akan duniya to manzon ta sama sai kuma ya zamana ya yi watsi da duniya gaba ɗayanta lahira kawai yake ginawa to kai ma ka yi watsi da duniya ka kai ta gina lahiranka ba sai karka nema ba ka nema amma ka ta da maka ido ai manzo Allah yana da kuɗi amma baya wa yake ya bayar ya bayar har ma ya tsare to kai ma ka ta da maka ido ka nemi gwargwadon wato abin da zaka rufa wa kanka asiri wannan yana da kyau amma kada ta tsone maka ido ta hana ka da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yi ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Ubangiji subhanahu ta’ala yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sautin ka rabbuka da sannu ubangijinka zai baka alkhairai fa ba kuma ka yarda da su wato ka ji ka wannan ni'imar da aka maka din tayi maka kai na uwa da za a ba matsala ta salama ba ambace su ba amma suna da yawa akwai su a duniya akwai kuma al'ajira a nan duniya Allah ta'ala ya ce zai cika masa addininsa kuma ya cika masa dani addinin Allah ya cika tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya Allah ta'ala ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ta'ala ya ce yau na cika muku wato addini na cika muku ni'ima ta kaga addini gaba ɗayan sa ni'ima ne sannan na yardar muku da musulunci shine addini saboda haka Allah ta'ala ya cika maka wannan kafin ya bar duniya dan da addini ya cika gaba ɗaya ba buƙatan take kore duk da ko kokarin da kafirai suke na su don kofar da addinin su hana addinin ci gaba su kafe shi amma abun ya gagare su Allah ya cika masa wannan ni'ima sannan abu na biyu Allah ya ɗaukaka kalmarsa a nan duniya wato ya ɗaukaka addininsa ko ina ba inda addinin bai je ba ko ina kan da aka ji labarin addinin musulunci duniyan nan daga ta na gabar har yamma kudu da arewa babu inda babu labarin addinin musulunci babu inda za ka je ɓangaren da babu ainihin wato musulmi kuma ubangiji ta'ala ya ba shi nasara akan abokanin gabansa wato su ne kafurai wanda suka dinga yaƙi da shi Allah ta'ala ya tsora su a kansa har ubangiji ta'ala ya tsora shi a kansu har ya samu nasara a kansu ta yadda shi din ya zama abun tsoro a wurinsu wanda da kuma shi ne yake tsoronsu musulmi ne suke tsoronsu lokacin da suke makka amma daga baya da koma madina aka kama yaƙi sai da musulmi suka zama su ne abun tsoro a wajen kafurai kai garin da aka kore shi garin makka aka mai da shi madina sai da dawo ya wace wannan garin garin ya zama nasa da shi yake jiko da shi to kaga wannan taimako ne na ubangiji ta'ala da ya ba wa ta ta har ya ji gamsu tun daga yakin badar da aka yi na farko aka yi nasara aka ci galba akan musulmi abin akan kafirai haka ake ta samun ci gaba musulunci na faruwa har shekara ta takwas aka zo aka yaki garin makka aka ci garin makka da yaki har zuwa a lokacin musulmi dubu takwas suka shiga makka aka wuce hunaini aka samu mutum dubu biyu suka musulunta a makka aka tafi da su yakin hunaini mutum dubu goma manzon Allah ya sake dawowa har lokacin da ya zo aikin haji a shekara ta goma ya zo da sahabbai mutum dubu ɗari da ashirin ko da a lokaci guda kawai aka dinga shiga musulunci kamar da Allah ta'ala ke cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ko da buɗe idan an buɗe maka to za ka ga musulmi suna ta shiga addini musulunci jama'a jama'a jama'a jama'a don ka za ka kai ta istighfari kawai ka riga ka cimma wato burin ka kuma ka isar da ainihin sakon da ake bukatan ka isar da ka duba daga shekara ta takwas zuwa shekara ta goma shekara biyu kawai an samu ƙarin musulmi ya kai dubu ɗari haka aka dinga shiga dama mushrikai suna nan suna jira wai wanda suke gefe gefen makka suka ce su ba za su musulunta ba sai sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Quraisha wannan waye ka da wani tun da aka yi fata umarka suka ga ya kada ƙurayshawan daga nan ne aka dinga bulbulowa ana shiga addinin musulunci sai suka yi ta cewa lallai wannan addini na gaskiya ne manzala kuma bai bar duniya ba sanda Allah ya nuna masa wannan abu wannan ba karamin ni'ima ba ce manzala kuma ya ga wannan abu kafin ya bar duniya wannan shine irin kyautan da Allah ta'ala ya masa a duniya sannan a lahira kuma Allah ta'ala nan ma zai bashi har ya biya gamsu ya yarda Allah ta'ala zai bashi ash-shafa'atul kufra ceton da babu mai yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ceton da za a zagaya wajen annabawan nan a je wajen wannan a je wajen wannan kowa ya gagara kamar yadda mun ba da kisan a can baya a tafsirinmu na baya cewa annabi adamu bai zai iya ba annabi nuhu bai zai iya ba annabi ibrahim ya ce ba zan iya ba annabi musa abun ya fi karfi na annabi isa ya ce abun ba nawa ba ne ku je wajen manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kuma a zorin wurin sai ce dama abun nawa ne ya je rufe Allah ta'ala ya je shi da kalmomi wanda shi ma bai san su a yanzu ba a lokacin za a tuka masa Allah ta'ala ya amsa masa abun da ya nema na zo a ceci jama'a musu hukunci ubangiji ta'ala ya zai hukunci wa jama'a a farfajin alkiyama babu mai samun wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ma'anan wa min al-layli fata'ajjad bihi nafilatan laka asa an yabqa rabbuka maqaman mahmuda Allah ta'ala ya ce ka dinga kiyamul layli ka dinga kiyamul dare mun kara maka sallan dare Allah zai tashe ka matsayi babba ranar alkiyama kuma Allah ya tashe ki da wannan matsayi din yasa sai idan kana son matsayi a wurin Allah ta'ala ka dinga kiyamul dare. kai kallon mutane suna bacci wannan zai kara maka daraja da kima a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna fil jannati da ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a a'adda Allahu azza wa jalla liman at'ama sa'ama, wa atyaba al-kalama wa salla bil layli wan nas niyamu akwai su benaye a cikin aljanna in kana waje ma kana ganin cikin su in cikin su kana ganin wajen su Allah ta ya tanaje su ga mai siyar da abinci fi sabilillahi wanda yake kalmomi masu daɗi yana magana da mutane sannan kuma yake iya layli mutane suna bacci wato yake tashi na fila da daddare mutane na bacci ba karamin matsayi mutum zai samu a wajen Allah ta ban yana irin wannan to ta ta'ala zai ba manzon Allah irin wannan shafa'a sannan kuma za a bashi alwasila wanda wata daraja ne a cikin aljanna babu mai samun ta sai mutum ɗaya kawai a cikin wato ‘ya'yan Adam, wato mutum ɗaya a cikin mutane shi ne kawai zai samu wannan kuma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne yake da wannan kamar yadda ya tabbata a jifi ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idza sami'tumul mu'azzina fa qulu mithla ma yaqulu kuma sallu alayya ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لا تنبغي إلا لأحد من الناس فأرجو أن أكون أنا هو manzala ta sama ya ce idan ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ka dinga kwaikwayonsa kana faɗan labulan da yake faɗa in ya faɗa sannan ku mini salati bayan kun ji kiran sallah sannan ku roƙa mini alwasila yace wasilan nan wani matsayi ne a aljanna babu mai samun sa sai wani mutum ɗaya daga cikin bayin Allah yace kuma ina fatan in zamani ne to da haka sai ka roƙa manzon Allah wasila manzon Allah za a bashi wannan shi ma ya yarda da haka ne sannan kuma Allah ta'ala zai bashi wato tafki wani babban tafki wanda ya zarta na sauran annabawa gaba ɗaya wato shine hadisan da ake ce masa ma'ul kauta wato wannan ruwan shine wanda kowa daga cikin al'umma sa zai zo ya sha ya zo a hadisi ya fi nono fari kuma ya fi zuma dani sannan duk wanda ya sha wannan ruwan nan ya yasma abadan da zai sake jin cewa ba har abada maza na zai zo ya tsaya a bakin wannan ainihin tasirin ga kofuna nan an jera su ko ta ina adadin kofunan adadin taurarin sama kamar yadda ya zo a hadisi sannan za a dinga kiran mutane ku zo ku sha manzon Allah zai gane su da me da alwalan farin fiska farin hannu farin kafafuwa ku zo ku sha ruwan ku zo hadumma hadumma hadumma ilayya mutane su zo suna ta sha ana ta sha duk wanda ya sha ba zai sake dingishewa ba har wasu mutane su zo za su sha ga alaman dai wato al'umma sanatun da suna kalla ga farin fiska da farin hannu da farin kafafuwa sai sai halumma halumma ku zo ku sha ku zo ku sha sai mala'iku su zo su kore su suna ce musu fatukan fatukan ku koma ku koma ba za ku sha ba sai manzala ta kuma sai ce ummati ummati al'umma ta ne al'umma ta ne sai mala'iku su ce masa innaka la tadri ma ahdathu ba'da innahum badalu wa ghayyaru ai baka sa da suka kirkiro ba an ka tafi sun canja addini wasu shirka suke wai suna sallah suna sallah suna shirka sun ɗauka musulmi ne wasu kuma sun canja addinin suna nan akan bidiyoyi sun bar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun canja sunnar ka wani abu da san suke ba sunnar ka ba bidiyoyi suke bautawa Allah da shi in an ga matsala ta kuma wannan sai ce fasukan kan ku ne san ta ku tafi ku tafi ka duba duk yadda manzo Allah yake son al'umma ka. amma an ce ka canja addini nan ko ka canja sunnar ka sai kore ka ba za ka sha wannan ruwan barana da kyamu. amma ya zo da suwa yana cewa ummati ummati ya ata al'umma ta tuma saboda haka riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son manzon Allah shine kariya sunnarsa kai addini yanda ya zo da shi shine kana son nan ne zaka samu albarkansa zaka samu ceton sa ranar alkiyama kuma zalla ta kuma Allah zai ba shi yin wannan tafi sannan Allah zai ba shi ceton al'umma ka kuma don zai zauna ba al'umma ka wasu za su shiga wuta ko shakka ba akwai masu tafiya a aljanna wato kai tsaye wanda ko hisabi ma ba za a mutu ba Allah ta'ala shine ya masa wannan gatan ya abin nan Allah ta'ala ya ba shi mutum dubu saba'in a cikin al'umma ba za su shiga aljanna ko hisabi ba za a mutu ba sannan ya nemi a kara masa Allah ta lace kowane ɗaya daga cikin su zai ceci mutum dubu saba'in duk su tafi aljanna idan dubu saba'in sau dubu saba'in za su shiga aljanna daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da mai ba ba tare da hisabi ba wannan duka Allah zai wa manzon Allah wannan gata za a zo kuma a auna ayyuka wani wato nata aikin da kai ya kai shi aljanna ta sama sosai ba ta kasa kasa ne sai manzo Allah ya ce shi a haura da shi a haura da shi ma ya tafi can sama saboda ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma aikin sa yayi daidai da nuna nan da kyawawan duk daidai saboda haka to abin nan kyawawan ayyukan ba su kai tafi aljanna ba muna nan kuma ba su kai tafi wuta ba yana kakakaki manzo Allah ta kuma sai ya cece sai duk gaba ɗaya ku tafi aljanna sai su tafi al'ummar sani sannan akwai waɗanda kuma an riga an tafi da su wutar jahannama kuma suna can suna konewa manzo Allah ta kuma nan ma bai zai zauna ba sai ya ga biya ce ce al'ummar ta gaba da sai zai wurin ubangiji subhanahu wataala ya zaje ya bi ke dinga cewa ummati ummati al'umma ta al'umma ta sai Allah ta'ala ya ce kaje kai wannan kaje wuta kaje to duk wanda a zuciyarsa akwai kaman bayan shari'a na imani ka fito da shi shi kenan sai ya ce fito da su gaba daya sai a ce to ka sake sai sake dawa har yanzu akwai saura al'umma ta al'umma ta yi ta halaye ka je duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da kwayan komayya na imani ka fito da su sai je sake zuwa ya fito da su za a samu wasu kuma ko kwayan komayyan bai kai ba nan ma ya sake roƙa ko ma ka ɗebo wanda ko da kwayan zarra ne a cikin zuciyarsa ka je ka ɗauko shi ya sake komawa wani imani ka bai wuce kwayan zarra ba a ɗebo sannan kuma sai ce ummati ummati akwai wanda imanin da ko kwan zara bai kai ya Allah ta'ala ya ce ka je izhab faman kana fi qalbihi adana adana adana min misali zarratin min imani fa akhrijhu ka je ka duba a cikin wuta in akwai wanda ma imanin da fi kai kwayan zarrawa ka fitar da shi daga wuta a je a sa a aljanna wannan shine abin da gatan da Allah ta'ala zai yi wa manzon Allah صلى الله عليه وسلم هل يزوع رواية فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط النبي زوع هذه الخير بإيمان يقول إذا جزاك شر في لغوتم أخيت به أخيت على الجنة وانا شيني ولا سوف يعيك ربك فترضى الله زي بات أقلت كثير سوء الدنيا دلائرة حركة حدن سخير ما ظل تسمع يتي لكل نبي دعوة مستجابة وتعجل كل نبي بدعوته wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah kowani annabi yana da addu'a da aka bashi kwaya daya wanda in yayi ta to kamar ya san kuta ne za a amsa masa yace duk sauran annabawan tun a duniya suka yi waɗannan addu'o'i kowa aka amsa masa wani cewa da halakar da al'umma kama aka halakar da su yace amma ni kuma na koyi addu'a ta sai ranar lahira zan yi ta don ta zama ceto ga al'umma ta zama ga al'umma ta wannan addu'an kuma yi sallallahu alaihi ka duba amma yanzu al'ummar nasa haka suke don sa sai ka wani ya bar manzo Allah ta kuma ya kama kame kame ya rike wani mutum daban a nan yake daukan addinin ka ba wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da awon yana son manzo Allah wani bai damu ma da shiriyar da manzo Allah ya zo da ita ba ya fahimci ma addinin yanda manzo Allah yake son a yi din ma shi bai damu ba sana ya tabbaka shi amma ka zuwa manzon Allah yadda ya damu da shi al'umma ta tun a duniya kan yi rasu ummatin ummatin har a lahira bai da ta zama sai ga su azuma ta sun shiga aljanna sallallahu alaihi wasallam dan bi ta'ala ya ba mu ce son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce alam yajidka yatiman fa'awa nan Allah ta'ala zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ni'imomin da ya masa yace alam yajidka yatiman Allah ta'ala bai same ka maraya ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa'awa ya taro ka zuwa ga babban ka Abu Talib ya rene ka abin da ya faru ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai shi baban sa ya rasu ne ma kafin a haife shi ba wai yana yaro ba Sun yana cikin cikin mahaifiyarsa baban sa ya rasu sannan da mahaifiyarsa ta haife shi sun yana ɗan shekara shida ita kuma ta rasu kaga dai dukan maraya ne min kibalil abi wa ummi da duka bangarorin iyaye biyun yana nan a matsayin maraya ne to shikenan da mahaifiyarsa ta rasu sai kakansa Abdul Muttalib sai ya karbi renonsa shi ma ya ne shi shekara biyu ina ɗan shekara takwas kakan na fiye ya duniya to shi kenan babban sa Abu Talib shi ne ya dauke shi ya dinga kula da shi har manzo har yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aure bayan ya kai shekara 25 har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara 40 a duniya aka ba shi annabta yana tare da shi har manzon Allah ya kai shekara goma ina da hawa ina kira zuwa ga addini Allah Abu Talib yana ba shi kariya sannan daga ba Abu Talib ya to kaga matsalar ta zama ya rayu rayuwa ce irin ta ainihin wato maraici to anan shine ubangiji subhanahu wataala yake tina masa irin wannan ni'ima saboda a can gaba kuma zai gaya masa cewa ya karrama maraya ya tausasa maraya tunda dama shi din ma maraya ne aka tausaya masa aka ainihin karrama shi har ya kai matsayin da ya kai zai kasance mutum ya tashi maraya ko ni miskini ba zai hana kuma ya kai wani matsayi a rayuwa ba matsayi na kololo ai galibi irin su ma sun fi samun matsayi sai yanzu a duniya ne in gata ta yi wa yaro yawa ba abin da zai yi ko karatun boko ma ba zai yi ba wanda yake hambuwa za a iya zama shugaban kasa da shi balle tana karatun cikin za a dauke shi a kai ni ingila ke lalace kawai ta bacci yana ke fiye da neman mata da shaye-shaye ya je dawo ba abin da ya sani ko ya dawo da takardar da ya shafi ne bai iya boko ba saboda gata ta masa yawa galibi ya masu kuɗi hakan to amma yin mutum bai da gata to a nan ne sai wa kansa kiyamun leni sai ka yi duku ko wajen ilimi ko ilimin boko ko ilimin addini sai ka ka ta wani matsayi kuma a rayuwarka sai a zo kuma kai ne ake bukata da kuma ba wanda ya damu da kai su kuma wayannan ƴaƴan masu mulki da ko masu kuɗi sai ka ga galibin su su kuma ba su saka wannan matsayin ba saboda ka ta samu da ka duba jin manzala ta kuma maraya ne ta zuwa maka duba yadda Allah ya ɗaukaka shi to da karka damu ka ce kai maraya ne ko a kai iyayenka miskine ne wallahi ka duku ka da neman ilimi kawai jikan karatu ba wanda baya yin sa galibi ma miskine ne suka fi yin sa saboda yana da wahala miskine za su fi jurewa sai kaga Allah ya maka daukakan da ba ka tunanin za ka same ta ubangiji ta'ala yadda ya same shi maraya sannan kuma ya ainihin tallafe shi ya ainihin taro shi zuwa sa. wato ya kula da shi har ya kai matsayin da zai iya shi kansa sai Allah ta'ala ya ce wa wajada fadalan fahada ubangiji ta'ala wajadaka ya same ka nan kana mai neman shirya da sai shirya ta kai ne ma'anar wannan wannan ayan wato zallan a lokacin baka san shirya ba bai ba ce ba dan magana da kuma bai taba bauta kuma ka batun da yake bai taba lokacin ki shi da lokacin da ya girma ya fahimci akwai ya kamata ya bauta Allah ta'ala yana bauta Allah ta'ala bi addinin Annabi Ibrahim a tsawon jira ba ba taba gani ya yayin hukunci sujada saboda haka ba nan ana nufin ne neman shirya wanda bai san ina shirya take ba yana neman ta fahada sai Allah ta'ala ya shirya da shi wato wannan kamar yadda ya zo a wata aya ubangiji ta'ala yana cewa ma kunta tadri man kitabu wala iman walakin ja'alnahu nuran bi iman da nasha'u min ibadina ina ga manzala ta kuma da baka san ma me qur'ani ba baka san ma me imani ba sai dai Allah ta'ala ya ce mun sanya alqur'ani zama haske muna shiryar da wanda muka ga dama da shi daga wato bayan mu da bai san imani ba ya san ainihin alkur'ani ba Su ta ba a masa wahayi ba amma Allah ta'ala zai ba shi wannan shirya to amma tun dama yana neman shirya kuma Allah ta'ala ce a jahadu na wasu gudana. masu neman shirya za mu kora su akan tafarkin to za ka maza ta salama yana mai neman shirya ne Allah ta'ala ya ba shi ainihin shirya wasu malamai suka ce manzon Allah ta ya taɓa ɓata ne a wasu kororo a masa irin dungu dungu da kororon nan a makka sai ya bata daga baya aka gane shi lokacin yana yaro to kaga an yi magana yadda yana maraya sai kuma aka magana wa wajen da sallan fahada Allah ya same ka da ka bata a hanyar garin makka wato kana yawo cikin garin makka ka bata ka kasa gane da ka kasa gane hanyar gidanku daga baya kuma Allah ta'ala ya sa aka fice ka haka wasu suka ce wasu kuma suka ce magana kuma ya tafi kasar shan tare da babbansa abu talib wato suna tafiya akan hanya sai ce dan ya zo ya kama taguwar sai kau da ita sai mai da ita wani hanya daban sai ta kama tafiya tana ta tafiya sai suka fata to sai malaika biyu da ya zo sai ya mangare shaitan din ya tura haka sau daya sai da ya killa din ya tafi wata kasar gaba daya shi kenan aka sake dawo da ainihin wannan taguwar wato ta dawo kan hanya suka gane ainihin hanyar dawowa gida ala ayi halin da kowane tafsiri ta ɗauka manzon Allah ta zama ba kake ce bane bai taɓa mata ba dama saboda da kafan nan kuma wato yana zuwa da ma'anoni daban-daban wato 'ya'yan annabi yaqub alaihi salam suka ce inna abana da fi balali mubin ba sa ne baban su ya fata ba baban mu yayi kuskure da bibita annabi yusuf da binyamin akan shine suke nufi da balali mubin lokacin da annabi musa wato ya kashe wani rai a bisa kuskure da ya dawo ya ce wa fir'auna kai imani da Allah Allah ta'ala shi ne kawai muku wata ni manzon Allah ne Firaun ya ce ba kwanan nan ka kashe wani ba ka kashe wani ne zan zaka lokaci ba da kai annabi ne da ya ce fa'altu ha idan wa ana min al-qadim yace to a lokacin ni jahili ne lokacin da ne haka wato ba lokacin ba ni ba annabi bane sai sa a bisa kuskure na kashe to kaga a nan bani shi ma jahil mina jahili ne ke nabi ma'ana lokacin bai san annabta ba tare da cewa annabi Musa ba da gangan yayi ba a bisa kuskure ne Allah ya jarrabe shi da irin wato jarrabawa da yake jarraban bayinsa ya kashe rai a bisa ainihin kuskure to kaga kenan Qur'ani idan kana fassara shi sai ka lura da wato kalmomi ko da suna da wata ma'ana to za ka idan za su ba da mummunar ma'ana sai ka ɗauko wata ma'anar kuma wanda ba za ta ba wannan mummunar ma'anar ba sai ka fassara a bisa haka saboda haka duk wanda yake manzo Allah fatacce ne Allah ya da shi ya kuskure a tafsiri bai san ladabin tafsiri ba bai ma iya tafsirin ba gaba daya magana ta kuma bai taba kata ba bai taba zama akan kata ko bautan gumaka ko shirka ba Allah ya tare ta tun yana yaro kuma dukkan annabawan Allah haka ne ba wani annabin da ya taso yana yaro yana shirka daga ba Allah ya ba shi annabta babu Allah yana kiyaye ainihin wato annabawansa sun suna yara ubangiji ta'ala ya ce wa wajadaka a'ilan fa na, Allah ta'ala ya same ka wato kana ba ka da komai fa sai wadatar da kai wato ya saka abin da ya baka wadata wannan kuma haka ne matsalar ta kuma da miskini ne yi da shi ubangiji subhanahu wataala ya zo ya wadatar da shi bayan ya zama annabi har ya zama zai iya ba da kyauta na garkin dabbobi zai iya dumbudowa yana ta da kuɗi har a zo ana warwaso yana barwa ana warwaso har ainihin wato mayafin sai faɗi saboda raba kuɗi kawai da raba dukiya kamar yadda ya faru a yakin ko a ganiman ne to shine ma'anan wa ta ahilan ahilan ma'anansa fasiran suka ce ma'akudun ne min al'aila wato aila shine wato ainihin talauci za a ce ala ya ilu wato ya yi talauci ya ilu yana yin talauci kamar yadda wani yake cewa fa ma ya taril faqiru mata qinahu wa ma ya taril ghaniyu mata ya ilu wato talaka bai san yaushe zai zama mawadaci ba haka nan mawadaci ma bai san lokacin da zai zama wato ainihin fasiri ba Allah ta'ala shi ne kawai ya bar wa kansa wato sanin kai, Allah ta'ala ya samu yadda ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wato yana ainihin miskini fakiri sai Allah ya wadatar da shi farkon wadatan da ubangiji ta Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya auri mata mai kuɗi kuma matar kirki wato ita ce Khadija da ya aure ta sai ta zama mai kuɗi ce sai ta bar kuɗin ma a hannun manzon Allah ta kuma ya sarrafa sai da ga dama ba irin matan zamanin nan idan ka aure hajiya sai ta mai da kai yaronta sai abin da ta yi da kai ka nemi bashi ma ta ce ba za ta ba ka buga ka buga sai ta taba maka wasu shirye su ko da haka sai ya zata matse kayanta ba ruwanta da kai ka duba wata mata ta zo wajen manzo Allah ta sama ta ya rasulullahi wani yana son zai aure ni amma yace wai sadaki takalmi zai faɗi silifar sai manzo Allah yake to kin yadda ki aure shi da takalmin ki ba shi kanki da zuciyarki gaba ɗaya take na yadda manzo Allah yake aje ya aure Allah ya masa albarka kaga sai mace idan ta aurar da kanta ai komai to ta ba da kanta ma bare zuciyarta amma za ka ga sun rike sun rike wata ma za ta matsa sai ta yi aiki kai ne ka sa ta a makarantar sai karatu ka ba ta dama ta yi aiki amma an dauki albashin ba za ka san inda yake tafiya ba sai ta maƙe shi ko ba shi ka nema to za a ci da ita to kaga Sani da irin waɗannan matan ba ne ai mata ta gari wallahi ko kwanukan ɗakin da za ta sayar kayan ɗakin ta tana sayarwa ta fiye da gidan mai gidan to haka wato Khadija ta bar kuɗinta dukiyanta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarrafa yadda ya ga dama za ta koyi da wato Khadija na na Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna son ku samu albarka ku samu matsayi a wajen mazajin manzon Allah sallallahu alaihi bayan nan aka dinga yaki ana samun ganima har aka je aka yakin Hunayn wanda ba a taba samun ganima a tarihin musulunci kamar yakin Hunayn ba da zinari da azurfa da rahuma da awaki da shanu don sun taho da dukiyansu gaba ɗaya wannan yakin sai yakin ya bada su Haka ce ka koma abu bin mali ya zaka taho da mata da dukiyar ka gaba ɗaya ka tare su idan duk wanda ya waya ya ga dukiyarsa da iyalansa a bayansa to ba zai ja da bada yakin ba a sai da rabon za a sha duka bari ba ta maganin komai Sai ka ne zo ya shigo yakin na aka yi kacce kacce da su aka turo mala'iku suka zo suka sori ta su aka yi kata-kata da su sannan aka kwashe dukiyar gaba ɗayan ta manzala ta kuma ya zo maka aka kora su har ɗa'i aka dawo maka aka kama riba ganima Lokacin aka dinga warwatsun ganima masu Allah ya miƙa wannan da sababbin musulunta kai har wani da ba musulmai ma wasu suka ce an ba su aka dinga bayarwa manzo Allah yanda gilton sai ba shi saboda riba ganima a sun guda a ba wannan a ba wannan a ba wannan to kaga manzo Allah sassa manzon Allah Allah subhanahu wataala ya wadata shi ta hanyar yaki to amma duk da wannan wadatan da wato aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai rufe yana da kuɗi ba duk abin da ya samu ba ruwa yake komi ni gashi kai zo ka karba ina bukatan dauki ina son kaza gashi komi inda yana da shi zai ba ya rasu ana bin ka shi sallallahu alaihi wasallam rigarsa sulkensa ta yaki rigan karfinsa ta yaki tana hannun wani bai hude ya je ya ba da jingina an ba shi kwanon kwanon sha'ir kashi na sha'ir ya zo ya siyar da iyalinsa da zai siyar da iyalinsa ba da fitan da ya ba da jinginan riga ta ta kuma ya hude da ya ba shi kashi aka yi rasu sun je ya rasu aka je aka biya ba shi aka karɓi wannan sunce sallallahu alaihi wasallam duk da wadatan da Allah ya masa to amma wannan shi ke nuna wadatan manzon Allah halin fa halin wani lokaci yana duk kuɗi zai iya kyautar da wani zai iya yi ba yuzi a da amma ya sabu fakara zai ba da kyauta ba da tsoron talauci wani lokacin kuwa sai a samu babu na zo an tambaya manzo Allah ya ce ba ni da shi wallahi ina ina da shi ba zan hana ku ba in ce kun roke ni ina da shi wallahi ba zan ajiye shi ba haka manzo Allah ta yi wata ran kuma sai a samu yana da shi sai dungula ya dinga mai, ya dinga bayarwa to a sai ana samun mawadaci mutum mawadaci wata ran kuma ka same shi ba idan ne ba idan gogogo kar kai mamaki mutum mawadaci ne wata ran ka same shi ba idan kuɗi me yasa saboda bayarwa ya ce za tun kiri asalar karimi minan al fasaidu harbun din makanil ali ita karki inkarin mutum mai wadata mai mai kyauta wata ran a same shi bai da kokoko yace ai kamar wato abin nan ruwa ne in yana gudu a wuri mai tudu da zai iya haurawa ba saboda haka ya zo wuri mai tudu baya yake to haka kuɗi wajen mai alkhairi da sun zo miƙa su yake ya ta miƙawa wannan shine halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka kafin nan Allah ta'ala ya bashi wadatan zuci yana da ƙana'a, kan kaɗai yana iya yi wanda kuma shine babbar wadata alqana'atu kanzun la yanfat wadatan zuci wani tasta ne fito fito ne na arziki wanda baya karewa kuɗi na zahiri suna karewa amma wadatan zuci baya ne baya karewa shine ka yadda da abin da Allah ya baka wannan kuma ita ce rayuwa ta daɗi idza shi ta anta haya sa'idan fala takun ala hadatin illa rafita biduniya in kana son ka rayu rayuwa ta daɗi tun halin da take ciki to ka tuna inda ma ƙasa kake a haka arziki za ka iya rayuwa ko kasa ka ta samu da hakan za ka yarda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine zai sa ka ji daɗin rayuwarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wadatan zuci yace laysa al-ghina an kasrat al-arab walakin al-ghina bil an wato wadata ba shine yawan kadara ba wato abin da ake cewa wadata shine wadatar rai inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yake kad aflaha man aqdama wa ruzika safafan wa qanna'ahu Allah bima ku. duk wanda ya musulunta sannan kuma yana da abincin da zai ci Allah ya bashi wadatan zuci wanda ya samu babban rabo ba mai rayuwa mai daɗi tun a nan duniya kamar ka? sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ka ji wannan cikin hadisai ingantattu na Bukhari da Muslim Allah ka ba mu wadatar zuci kuma komai arzikin da Allah ya baka da wadatar zuci ka shiga uku wala kullum cikin ɓacin rai da damuwa da tashin hankali ba za ka ji daɗin arzikin ba amma za ba ka wadatan zuci ya haɗa ma da arzikin sai ka komi na kai na tafiya ko arzikin ɗan kaɗan ne sai ka gode wa Allah ta'ala kana duba na ƙasa da kai ba za ka duba na sama da kai ba sai Allah ta'ala ya ce فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce fa amma yatima fala ta kahar amma maraya karka rinjaye ko karka dasa masa kawa. Ka yi masa mu'amala mai kyau ka tausasa masa ka zama kamar baba mai tausayi a tare da shi tunda dama kai yin maraya ne Allah ta'ala wato ya taro ka ya tausaya maka to anan ana gaya manzon Allah bayan an gaya masa ni'imomin da Allah ya masa to kuma sai ake nuna masa wasu mutane wanda da suna irin halin sa da shi ya sauke taimake su ya sauke a musu su ne daga ciki akwai wato ainihin maraya bangiji subhanahu wata'ala ya hana a ci dukiyar maraya ya hana a rinjayi maraya shine ma'anan kar a ci dukiyar kwata daga cikin ma'anar kar a rinjaye shi shine kar a kwace masa dukiyar a masa mu'amala mai kyau idan Allah ta'ala ya sa baban babansa ya bar masa wani abin da zai gada ko mahaifiyarsa kar a zo a ga cewa shi bai da magana da zai iya magana wa mai rauni za a wawo ta dukiyar dukiyar sai sa Allah ta'ala cikin ayoyi daban-daban suratul an'am suratul nisa ya ja hankali akan marayu yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kar ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanya mai kyau wato ta hanyar kasuwanci ta hanyar kula masa da sana'a da dukiyar don ta dinga karuwa to idan ta karu din za ka iya ɗauka gurgudun wahalanka amma ba ka dinga ɗiban dukiyar marayan inda kake so ba kuma mai juya dukiyar ma ubangiji ta ala ya ce wa man kana ganiyan falyasta wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan kana da wadata ka kame karka ci komai ka dinga juya masa nakan ya inje ka sai na ka dinga haɓaka ya dinga haɓaka amma in kai fakiri ne kuma to ka ci gurgudun yadda ne yadda za ka a wato gwargwadon wahalanka ta yadda ba za a ce ka wuce gona da iri ba to kaga haka ya kamata a yi sannan Allah ta'ala ya ce wa atul yatama amwalakum wa la tatabaddalu al-haditha bis-sayyid wa la ta'kulu amwalakum bila amwalikum innahu kana huban kabira wato ku bawa marayu su idan sun balaga suka zama shiryayyu sannan kar ku dinga canja mummuna da mai kyau ku dinga cin dukiyar maraya kuna haɗawa da dukiyar ku don in ka ɗauko na maraya maraya ya zama kaɗi mummunan dukiya don ba halalcin ka bane sannan Allah ta'ala ya ce kar ku dinga taku da dukiyan ku da na marayu kuna ci don ku yi kaddabani sai ka ce to tunda kai ma kana cin abinci bari a kauno kwano biyu na a cikin abincinka mun ma bari mu auno kwano sai ka dinga zaluntar ka kana har hadawa Allah ta'ala ya ce kar ayi haka wannan babban laifi ne a wajen ubangiji subhanahu wata'ala idan mutum yayi haka Allah ta'ala ya faɗi narko azaba mai tsanani wanda ya tanada mai cin kuɗin marayu yace inna ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasawna sa'ira dukkan mai cin dukiyar maraya saboda zalunci Allah subhanahu wata'ala ya ce wato ya tanada masa wutar jahannama za ta dinga cin cikinsa ranar alkiyama tana fitowa har bakinsa kowa zai gan shi ranar alkiyama a ƙarshe a jiya jefa shi a cikin wutar jahannama ba wai shi ba ko kona ta kai ko saura ta kai ko nisan da ita kai cikin ruwa ko ta da ita kai ko bari ta kai ta halaka kawai Allah ya baka amana ka kula da dukiyar maran ka kyale ka ta halaka aka tashi ko ta lalace duk ka da cikin wannan ra'ayin za ka tashi ranar kiyama wuta na fitowa daga cikin ka. saboda duk ma'anansa halakarwa ne babu bambanci da shi da halakarwa malamin wasu suna cewa suna ne suna da ka'ida a ilhaqu bi nafsil Tun da ba bambanci da shi da halakarwa dukkanin ubangiji subhanahu wataala ya haramta ka kula da dukiyar maraya in ka kula da ita kuma kana da daraja a wajen ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana wa kafiru yatini fi jannati ka hataini ni da mirelon maraya kamar haka muke a aljanna ya nuna doguwar yatsan da yatsan nuni ma'ana gidanka yana kusa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kula da maraya yana sa dukiyar mutum ta yi taushi yana kara mutum imani wani ya ga ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi zuciyata ta ke kake ya zan yi sai ce masa himka rasa ya tini wa ada yin miskina sai ce gaje ka shafa kan maraya ka sayar da miskini zuciyarka za ta yi sauci hadisin wasu sun ba a fashi amma a cikin nasu jin albani ya inganta cikin sahihul tarhibi wa tarhib saboda haka idan tausaya maraya yakan sa zuciyar mutum ta zama danya ne sun alkhairi ba za ta ainihin wato kashe ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala yace a kula da ainihin maraya yace wa amma sa'ila fala tanhar amma wanda yake roko kuma kar ka kawata masa ka dinga bashi ko kuma ka ce ala ba da sa'a muke zai roƙe ka ko ka bashi ko ka masa magana mai taushi ka ce ala ba da sa'a wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith amma ni momin ubangijin ka kuma kai bayani Allah ta'ala idan ya baka nima ka fada cewa Allah ya baka nima wato kada ka zo kana boyewa riganka ba ta da kyau hudarka ba ta da kyau abun hawanka ba mai kyau ba gidanka ba mai kyau ba wannan kamar kana kai karan ubangiji ne subhanahu wa ta'ala saboda haka kai fita mai kyau wanda duk wanda ya ganka za a ce Allah ya maka ni'ima to wannan haka Allah ta'ala yake so shine kai bayani cewa ni in Allah ya yi maka nima ko da baka faɗa da baki ba in kuma akwai ƴan uwanka bayan Allah masoyanka wanda ka san ba za su yi maka hasada ba za ka iya tsaya maka ka dinga wallahi Allah ya kore min Allah ya min arziki ina samun kuɗi yanzu ina da jani kaza ina da kaza za ka iya faɗa domin gode wa neman ubangiji subhanahu wa ta'ala amma kullum ka kaje ka ga wani makiyin ka sai maka hasada ya maka sassu ya je ya hada ka da wanda za su lalata maka dukiyar ko su kwace ko ya ta a cikin dare Allah ya tarwatsa maka arzikin ka don akwai irin wa'annan abubuwan so da aka ni'ima masoyi ake gayawa ba a gaya wanda ba masoyi ba ubangiji ta Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana tsoron Allah ya kara mana wadata mai albarka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim